Masu sauraron mu barkanku da sata kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. barkan Barkanku da sake shigowa wannan tasha tamu tashar da take shiga lunguna da sakuna ta da kuma nemo rahotanni da mutanensu ta ganin gida Najeriya wasu lokutan ma har da kasashen namu da ƙetare. To masu mu dangane da wani rahoto da muke samu a yanzu yanzu nan a kan shari'ar Ashwaju Bola Ahmad Tinubu da kuma shari'ar Alhaji Atiku Abubakar dangane da nasara da ya samu a zaben nan. Yanzu yanzu dai masu mu idan muka gyara zaman ku za ku ji wani hukunci wanda kotun ta yanke duk da ta ba Atiku Abubakar damar ya kawo shaidu guda ɗari sai da kuma masu mu ke daga jin wannan rahoto da muka muku yanzu ka san fa da cewa najeriya kawai mai mulki shine fa yake juya komai a cikin ƙasar to masu mu domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi a nan yanzu haka dai sai ku gyara zaman ku tsaf amma kafin nan da Allah muna neman alfarmaku da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa kuma hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a kodayaushe. a yanzu dai masu mu a cikakken rahoton Kotun sauraron korafin zaben shugaban kasa a Najeriya ta ɗage zamanta zuwa 30 ga watan Mayu kan kalubalantar sakamakon zaben watan Fabrairu. Hakan na nufin sai a rantsar da sabon shugaban kasa wato Ashuwa Bola Ahmad Tinubu a wannan litinin 29 ga wannan watan kafin a ci gaba da sauraron shari'ar. Hakan na biyo bayan kin amincewa da buƙatar yaɗa hukuncin kotun ta talabijin da masu korafin suka shigar. hukumar zaben kasar ta sanar da ashwaju bola a tinubu na jam'iyyar apc mai mulki a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar nan da za aka gudanar kafin ta ɗage zaman nata na yau talata kotun ta haɗe ƙorafe-ƙorafen da jam'in adawa na pdp da labour party da kuma apm ke yi game da nasarar ta tinubu a ranar litinin nan dai mai zuwa masu mu idan ba za ku manta ba ranar 29 ga wata kenan za a rantsar da ashwaji Bola Ahmad Tinubu a matsayin shugaban Najeriya daidai har goma sha shida tunda aka fara fara hula kotun kotun sauraron ƙwarfe-ƙwarfen zaɓe da ta fara zama mako biyu da suka gabata ta ce tana da wata uku don sauraron shaidu da kuma yanke hukunci kan ƙwarfe-ƙwarfen yan takarar adawa dai na jam'iyyar pdp wato alhaji atiku abubakar da peter obi na jam'iyyar labour party na son a yi watsi da sakamakon zaben shugaban ƙasar inda suke zargin cewa an tafka maguɗi a kazalar kuma sun tabbatar da cewa har yanzu suna nan akan hukuncin su na cewa fa suna bukata a dakatar da wannan wannan rantsarwa wanda za a yi wa ashuwa Jubola a Tinubu ta ranar 29 ga wannan watan. To ko shakka babu da hakan ya tabbatar da cewa fa a Najeriya da ya kai da kake da mulki a hannu kai ne zaka ci gaba da yin komai domin dai masu tsaron mu idan ba za ku manta maka waya baya a lokacin da aka dinga shiga matsalar ta kuɗi kotun koli ta zartar da hukuncin a ci gaba da amfani da shi amma kuma shugaban kasa muhammadu buhari ya kunnan uwar shegu wanda sai daga baya aka zo kuma aka amince da hukuncin nata